murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Laraba 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar matabar a bari. Inda a yau shirin namu zai tattauna akan yadda matsalar tattalin arziki ta shafi masu nakasa. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. shirin namu na yau da gobe zai leƙa ne unguwar karakara inda na zanta da wasu masu bukata na musamman. Kawai baral wannan da ake ma mu wani tilin ne Allah tun da wani zuwa za ka yi sai ka je ka ta shago ya kai abin da ya yi. kawai wani dama hakuri wani mai baka ma wata ran babu a gurin shi ka ba baka yi ba ciniki kan yan kasuwa kawai su ma suna bakin kokarin su in ka je wata ran sai ka yi hamsin ka yi sattin ka yi dala ɗari in ka zo garin rogon ɗan taɓa dala hamsin ne kuma kaka kika gani akwai matsala ai kin ga akwai matsala in ka zo na rana ake ci ko na dare ake ci da shi to amma duk da wannan yan kasuwar wannan da mun gode Allah mun gode Allah mun gode musu ubangiji Allah da ya kara buɗe musu malama Amina ke ma kina zuwa bara kina zuwa bara kamar sauran yan uwanki ku tare eh muna zuwa bara muna zuwa me yasa kike bara saboda babu ne babu mu je mu dan samo mu zo mu kwalkwalta mu dan sai dan garin rogo mu zo zo mu kwada mu ba yara kin dade kina bara a na dade ina bara yau ne kai na dade ina bara kin dade da wannan larura ta same ki na dade mm. tun ina kararrama mm. tun ina yar karama mm. ya sami ni a taimaka ma. gwamnati kawai a ba mu jari in na bishashe ma eh, mu yi kiwo sai dai duk da matsalolin da ake fuskanta nana alasan cewa ta yi akwai kungiyoyi suna taimakawa ɗaya-ɗaya. na na alasa ƙungiya ta mu ta kutare a ta kutare muna da matsala ban mu da matsala inda miye muna da matsala ban mu da matsala mu yanzu nan ƙungiyoyi da suke zawa suna danya bakin kokarin su kuma kungiyoyi wa ne kaman kaman na furuje kaman yan adiya eh. yanzu wa'ansu yanku suna lakwal wani bashi da kudi suna iya suna iya zuba kudi a sa yaro ya lakwal yaran ku basu makaranta a yaran akwai yara suna lakwal suna makaranta tunda mu yanzu a cikin ɗiyan mu gaskiya akwai likitoci kin akwai janda yawwa akwai masu koyon lakwal akwai gozambe wanda suke aiki a likitar aihuwa ma akwai wanda suke aiki a likitar gari akwai wanda suke a duka wannan likitotin wannan babu wanda babu yamma a ciki aikin gani da aka dora mu hannu aka sa ake yi kuma ana samu ana yi amma mu yanzu abin da muke so kamar yanzu matsaloli wani irin matsaloli ne gare ku wanda hali ya kai ku kuke yin bara a matsaloli da muke bara tun da shi yanzu wannan matsala ta bara kin san shi abin kaman an rigai ne an an saba tun a lokacin iyan ma ba su ba kai iya ba su ware balakul an rigai an saba kuma hallo wata ran an ka samu hallo wata ran baka samu ba kana iya he ka zamna tunda in kaman wani taimako ne sai a yi wata biyu a yi wata uku hudu ma sai a yi biyar ma sai a yi ba wanda zai riga ya ce tsaya a ɗauko wannan taimako a kaiwa wannan gajeyu in ba wa'annan yan wannan ba da suke yan adiya kamar su kungiyar ta adiya yawwa kamar kungiyar adiya nan tana iya wuciya ta zo ta zamna a tantamna ku yi komi da komi a rika yin asusu ana ajiya kuɗi kaɗan kaɗan ko kaɗan kaɗan ne wata rana an aka zo aka leƙa a cikin shi dan abin da ya samu akwai wanda wani bai iya ba ginin sai a ce a cikin kuɗin wannan suna iya su ƙara a buɗe a maka gina an gidan kamar ruwa ike ana iya a buɗe a rihe maka gidanka duka a wannan a cikin wa'annan ake yi kenan wata kungiya ce gare ku kamar gurfama kuke taku ta matan kutare mu da daga matan har mazan mm. su ma mazan suna yi mu ma matan ku muna yi eh, kuma nawa nawa ake zubawa hmm? muna yi a da a ce sha hudu mm. kawai ka kai dala ashirin ka aji mm. sha hudu a kai dala ashirin ka aji an mace nawa ce haka nan ne su ma maza su ma suna yin haka nan to wa'annan yan adil an suka riwaye suka kiwo in suka riwaye suka kiwo suna ga abin da ake yi mun haɗa kan wannan guri daya ana wannan abin in wani taimako ne ma kawai suna iya su taimaka mu tun da wanzu wa san bakin wanda ginin shi kudin shi bi kai ba aka mishi gini wa san bakin wanda kudin shi bi kai ba aka ya gina aka rihe mishi wannan duka akwai yaran ne yan lakwal wa'ansu ba su da kudi wa'ansu iyayen su ba su da kudi kawai suna iya su zuba wa mutum kudi a cikin wannan a cikin wannan kungiyoyi kawai in suka zo ana iya ce dan gidan wani an zuba mishi kaza an je an biya mishi lakwal yayi daga wannan alhamdulillah tunda yanzu yanzu yara gaman sun ci gaba mm. da mu yanzu a gaban nan ko ba wani abu ma mu dai ba mu ba yanzu mu mm. amma yanzu mu fa alhamdulillah mun godiya Allah an sa sa hanya kuma hanya ku sun bi ta to me yasa kullum sahiya kuke huta kuna zuwa bara alhali an ce a barbara ba ba duka ba bara kullum wa'ansu ne masu zuwa kullum suna zuwa yanzu sai mu sha hudu ma kwana ishirin ma he mu ba mu ta yi ba inda wata ran da lahiya wata ran ban lahiya shine amma ne matsalar dai da sauran ta dai shi yasa a dole ya an je ba kuma dole fasu mamman ita ce matar sarkin kutare ta ce tallafi kawai suke bukata da jari don su gudanar da sana'a wanda zai fitar da su daga cikin wannan kanki da suke ciki. Ni suna na Fatima Gaskiya mu muna tare da matsala me matsala yanzu in wani abu aka yi ta aiki almajirai suna ana bara ana bara kai ku kinga na ɗaya ba kai ba sana'a ta sayu ba zai sai sana'a ba a ba kai ba sana alka a saya ake mu ɗiyan mu ma tsangwama su ake bare mu dole muke zuwa mi bara ta kame mu ma dila in za a ce a baka jari kana kasuwanci a kohali nan ka wani ciyawa Kiwo ai dai wannan mutum bai ce ba abinci ne ya kasa raka ko to wannan ma kin ga an muka samu muna iya tsaye da kawai mu ma dila ce ta mu kawai to me yasa kuke zuwa bare me yasa kawai dan ban mu ana da zami kuma wani ban he ka je ma ka barato ka ci da iyalinka inda ba ni noma ba kake ba sana'a ba gare ka da za ita bar wannan mu ita ce mai gidana ma yanzu wajen shekara uku bai da lahiya bai huta kenan ta kama tilas martino wannan shi kadai ne duk sati bature hmm. shi ne duk sati za a kama abinci a raba wani ya samu tiya biyu wani ya samu uku a baka dawa a baka shinkafa to yanzu wani gina shi in kika je kya samu a hudu biyar ko da diya da jikoki to in baka je ba ya kika ganta amma yanzu a ce an samu mai kama maka ana sa yaran lakwal da sauran kamar wasu a ba su ko wani horo ko wani abu da yake su suna iya yi ah, suna suna lakwal in zuwa na yaran kowanne ka gani lakwal yake wanda lakwal yake akwai wani ko kungiya ko gwamnati da ta dauki nauyin kamar karatun yaran ku a'a kawai dai kai za ka yi fama da yaran ka menene kiran ki zuwa ga gwamnati mu kiran mu ga gwamnati kawai a samu taimako a ƙara ƙarfafa mu yadda yaran mu za su yi karatu su zama daidai da kowa. muna addu'al Allah Ubangiji ya tallafa mu yanzu a ce mun kasa ma yaran su tallafo. Wannan bara dai ita ce kadai mafita a gare su. Kuma ake zuwa bara. Sai a huta zai kiga wani yanzu haka ba shi da da a cikin tahil wannan. Wani mai dan ma dan naka iya da dan ƙari kan yi ce ya nemo ya kawo ya baka an kawo ta ko garin rogo ne da yara ka saya ka ka ka kula musu. Shi ko hallo in ya ka hallo a gama a gama dai a ta kula. a gamu ne kawai a wanki kumbu da manta shi ne ake yi amma matsala ta da ta ta yanzu tunda me matsala ta da ta yanzu ta yanzu akwai matsala yanzu matsalar abinci da ya yi tsada ita ce mu matsalar mu dama yanzu wannan yan wannan kaman wa'annan turan da suke da ake zawa wani guri a wata ana ka an aka kawo yau wannan sati a unguwannin ta mutum zan san malam na da Mm. da ike kawo wani guri a kamun shinkafa a ka a raba ta tiya bibi tiya uku uku tiya hulhuda hallo in aka baiwa wannan ungul wannan ungul hallo sai sati hallo wancan ungul sai sati in aka baka yi kai wata guda mm. wata guda yanzu ta iya ta gama maka komi da komi malam murna dai wannan marigayi na kasar eh, bature na kasar italiya yawwa shi kuma shi ko da ya riga da ya mutu ma hallo aka samu wa'ansu suka hau kan abin ba su wasa ba mm. ana kawwa kaɗan kaɗan masar tana nan magani da kin ga magani ba su ba miki mm. in shekara ta yi kawai sai ta ce to a takarda duk lahirin mara lahiya takarda jika kabibi ce kuke bada mm. in aka kilga ɗanka an ya kai nawa a rubuce yake mm. kuma ko duk abin da za a yi baka sayan magani daga kai har ɗanka inda ya ciwo ba ya haya likita dutse ba mm. kawai anan likita kwana nawa za ana maka allura ko kai ko ɗanka kawai ba eh, ban magani babu saye yanzu ma haka ne a eh, mu a yanzu ma haka ne amma yanzu mu a bana bamu san ba abin da za ta kaya tunda ba a yi ba takardun yanzu hmm. a gaba za a yi ko hmm. amma yanzu bamu sani ba amma da tujir zaman duniya mu yanzu haka zaman mu ne haka miki kawai in aka baka wannan takardar ka bada jika biyu aka rubuta maka wani guri ko a likita dutse aka rike danka in aka rubuta maka takarda in ka zo na inda maganin hmm. kawai a baka akai eh wani guri ko suna iya su hudda kuɗi ma su baka ka je ka saya maganin in babu a gurin sa likita sai a je a saya kawai a bada kuɗi a je a saya ai ka gani an gode Allah hmm. an ce alhamdulillah mu dai kawai sai batun godiya amma dai mu yanzu inda kamar da wanda za su rika dan taimaka mu ko da abincin wannan kawai dan kokari matsalar abinci kun za ta zama ta ruwan dare gama duniya duka ko masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe Allah ka yayyafe mana mun tuba gafarta mana rabbi ka sassauta mana musibar da ta faɗo mana rayuwa matakin gaggawa a tallafa wa talakawa a tausaya wa talakawa a agaza wa talakawa yunwa ta ishe dan kowa gaba tsaro a gidan kowa a agaje mu da gaggawa a dai waje na leka gidan malama hadiza inda na same ta ta dawo daga bara ga dai yadda hirar tamu ta kasance sunana mm. hadiza sallau hadiza sallau mm. kina zuwa bara ina zuwa bara me yasa kike zuwa bara akwai abu da yawa sai a ce ayi ayi kin san munan ai muna ma da muna ma da kungiya ta kutare kuma muna da akwatuna da na asusu mm. da muka girka muna ta lokacin nan da sar ai kuwa san masar ko masar wannan sista Wala warwata ba mm. watan sar mm. yawa to aka ce a ce za a kawo mu agaji mu sayi kara mu sayi ce mu kasa kai saboda in ka tuwo ba a saya ba an kai hura hura ba a saya ba amma kara da ice kenan ai a saida ko da ciyawa mm. to zai zama to mu sai muka yi ta yi muka yi ta wajen shekarar mu ashirin da uku muna wannan aiki sai aka yi wannan sharri ta gudu ta bar gari mm. shi ke da muna muna yi ma to da ba agajin in aka je din ma sai gani kawai abin bambara ko yanzu haka akwai muna da akwati goma sha daya duk sati muke zuwa asusun da muke akwati uwa goma sha daya gari mu ana muke asusu yawwa to sai zuwa to da ba agajin da sarar da tahiyarta da ba agajin ku yi kaza ku yi kaza in gana kutare sun yi dumki wanda dumi dumka ne kutare an ba su mashinshina da sun hausa keken sun sa hawan keken dumki to da wannan agaji bai ya zamanto na hannu ɗaya ne da bayyanan hmm. duka yanzu haka mu yanzu a shekara biyu ma mu bamu je ma wurin asusun ba yanzu haka gwangwana musamman abin suke ciki ba asusun ya mutu ke ya mutu eh. da mai sauran kuɗin eh. da mara sauran kuɗin ba a raba kuɗin ba kenan yo ina suke sar ta tsere ta tsere to shi kenan kin gani sai muka zamanto mu mun tashi kuma a kama ba mu jingina hmm. amma in ana dahuwa kenan in aka ce ana dahuwa ma mai karamin karfi hmm. me za a ce ana wani ya wace ya wace hmm? ni nan wurin har najeriya na zama shekara ta goma hmm. kenan yanzu wannan matsaloli su ne suka sa ku zuwa bara ima to ba a gaji yanzu yau kin je bara na ji na ji to na je bara <laughs> kin samu kuɗi kenan kullum ana samu ana samu yan kasuwar ta dole eh. Allah masu albarka mu wallahi bakin mu kasuwar dole mu gari ba ma shiga gari mun kamar akwai yan proje eh. da kuma gwamnati da take ba da taimako ga nakasassu ku wannan bai zo wajen ku ba e eh, aikin san da aka yi wannan mata corona hmm. ai ba inda ba a shiga ba aka ɗauke mu da sunan a taimaka ma kowa da kowa ga ciwo ya shigo a taimaka mu ko hmm. nan muka zo muka yi zance da su da muka sa hannu da 'yan yatsun to da aka zo wannan mu a wannan layin namu har inda aka to tun daga babban wutar wannan har ta zo na ta kewaya wayana mu ba dauki ko guda ɗaya ba a kudin kwarona kan mu yanzu a nan macen da aka dauka ba ta yi talatin ba wajen ɗari hudu da wani abu ba ta yi ba mutum wannan da shi kadai shi kadai aka dauka yau ma ji sunan goma ji sunan muna zuwa ana turo muna faɗowa da gidan mai gari matawa shi kenan kawai muka zo muka yi tsoro sai to wanda aka ba su to zo su dan samu mm. kuma mu so wanda mu da barkonan mu shamci alaba da lada ana kuma ta kira ƙungiyoyi proje gwamnati suna kira a yaƙi bara a daina bara dan aka yaƙe ta ta yaƙo mu yanzu a wajen bangaren na kasassu ma mu yanzu bara ta zama to ma dai kawai muna zuwa ne muna kiwo kawai muna komowa yanzu bara ai ga ta nan kuna kallon ta ta yaran mata yanzu ku ga yanzu yaran mata ke kanki yadda da in kika je bakin kasuwar dole in kika ga mata sai abin ya baki tausayi to ne kiran ki zuwa ga gwamnati kira na zuwa gwamnati wannan gwamnatin tamu ta zo ta ce tan kasa ubangiji Allah ya Allah sa ta tuna da mu kuma ubangiji Allah in an tunanin mu Allah ba mu rinjaye a kula da mu mu na kasassu kata da mu gwamnati ko katamance da mu muna da kungiyoyi ba haka ba kawai muke zama a na ka karazibi su ma dai daga nasu waje diyan kutaran na jin takaicin yadda iyayen nasu ke fita bara wanda a cewar su gwamnati ta taimaka musu su ma a koya musu sana'a yadda za su ceto iyayen nasu asana idi wallahi ni kuka na matsalar mu akan yaran mu gashi na in yaran mu sun shiga lakwal a dinga gwada musu bambamci saboda mu gaba ba mu san ba komi babu wanda zai tallafa mu ziyaran suka zo muke zaune da su kenan uwa mu in suna da jari an tallafa musu sa yin sa sako gida su dinga sai da kayan su su wasu zuwa bara to babu agaji babu taimako ni ce shafa jikar sarki kira mu a taimaka a ba mu sana'ar da za mu samu mu yi a bar mu aka ba mu sana'ar da za mu za mu taimaka ma iyayenmu abin da ya sa don su wasa bara mu ma ba da ba muke ji wannan bara kin yi makaranta eh na yi makaranta makaranta wata na kwalke kai cat yanzu kina yi yanzu wannan zuwa ta koyan sana'a hannu ta eh, ita sabi abin da ya sa abin ma zuwa abubuwa sun yawa uwayen mu ba sa iya ba lakwal ta yi nisa ku sa iya ba da kuɗin a daidaita muna zuwa kawa a ƙawan ma ba ma iya ba sunana ma'arufa ne sarki ce mu kiran mu ga 'yan furoshe muna so su taimaka su ba mu aiki saboda mu ma mu samu abin da zan mu samu gaban mu taimaka ma ɗiyanmu mu taimaka ma uwayenmu. Na zanta da madan Sani Hajiya Aishatu coordinator ta hukumar al'umma a nan jihar da magaran. Ko menene suke yi ga wannan bangare na nakasassu? To, eh, wanga bangare kin samu daga wajen gwamnati a raka su miki. Akwai masu hannu da shuni da suke zauwa wajen su eh, su taimaka musu mu kuma muna raka su. kenan duk abin da masu hannu da shunu za su yi eh, mu ma muna taimaka musu muna raka su su duka dai abin da ya kamata a yi ana yi kuma ita ma gwamnati daga wajenta abin da dai eh, ta samu mai hadi tana basu kuma ana musu kamar wani irin rakiya ne kuke musu da da kuke a cikin rakiya da kuke musu kamar dami dami ne kuke musu cikin rakiya da muke musu akwai zancen waye kai akwai zancen yaran su su kai yaran su makaranta zancen hadda kama tsarin iyali da muke musu kuma akwai zancen eh, kai yaran su wurin koyan aiki koyan aiki na hannu eh, kuma wajen kiwon lahiya in ba da lahiya eh, muna ba su takarda suna ta iya amma wannan takarda ofital ne kaɗai ta shafa sauran babba asibiti sauran eh, santar suna tahiya shi wannan galgadin ma da nake so mu musu saboda kowa in ya tashi sai je ya ce ya ta yi ofital ya ta yi ofital kamata yi sai kun je likita wadda ta muku kusa in an ba da takarda sun ce wannan maganin ba sa iya yin shi in so sai su ba ku takarda in aka ba su wannan takarda sai su isko mu sai mu ba su takarda a shiga babban likita ita ma babban likita daukan nasu da ake yi a yanzu wani examen ne eh, wani diba lahiya ne wani diba jini eh, binciken lahiya ne in an rike ka bisa gado kadan da aka rike ka aiki za a yi da zancen aiki amma magani wannan kai za ka saya mm. eh. kin yi magana kamar kuna raka masu hannu da shuni su waɗannan masu hannu da shuni kamar an suka kawo musu wani tallafi na abinci ko na kuɗi ko na jari shi ma kuna ciki eh muna ciki tun da muna bi sau da kawa saboda mu muke gwada musu ma hanyar yanzu kamar in aka baka yarin da za ka yi sana'a aikin san sai an koya maka ya ne sana'a take ya za ka yi ka samu me ya kamata ka yi ka saida saboda wannan kuɗin kai lalace mm. tun da dan in aka baka jari ka lalata shi kuma aikin ga abin bai ba an koma wurin da mm. shi ne muke bi sau da kawo muna kallon su muna gari suna yi su ne kuke ma ko hada nasu a hada su mm. abinda hada santar ma duka yaron ka in duk wanda ya zo mu a zaune muke mun gaya musu kuma su kiraye mu in dai sun ga wani abu ko su ya kiya lakwal ko su yana son a kai shi wurin aikin hannu muna kai su muna filasan su mm. muna kai su muna aji su wurin koyan aikin hannu in kuma da kwalkin ce ma muna janyo hankalin yaro muna janyo hankalin shi har shi da kan shi gane da zaman duniya kuma sai mu maida shi da kwalkin mm. to amma yawanci suna kokawa da kamar rashin samun ko tallafi ko kuma wasu sana'o'i to kin san al'amarin yadda yake yanzu su kansu masu hannu da shuni ba su gane ma ba su ba ma mutum eh, ya je ya ci kin san aka ce ko kihi ne ma a koya maka kamun kihi yayi da a baka ka ci sun yi son masu da kansu su zo su yi filasan yaran ko kuma su koya musu wani aikin hannu tun daga su uwayen su zaɓa aikin da ya daidaita daidai da su sai su koya musu abin da za su iya yi in yi so in suka yi akwai santar nan muna da santar ma sosai professional akwai shi a kara akwai santar ma kowace kush-kush iri gare eh, wannan su na kasassun hawa-hawa ne bangare-bangare ne hmm. kin ga akwai bangaren makahi akwai bangaren kutare akwai bangaren zabaya akwai bangaren guragu akwai bangaren kurami kin gani duka akwai su kuma kowane ya san aikin da yake daidai na kasashe hmm. kenan haka da muke tafiya da su kafin mu karkare shirin zamu leka zauren girke-girken mu wayo Allah tuwo To madalla masu sauraron mu yanzu kuma sai mu kewaya bangaren kwalama inda za mu saurari malama Maryamu amadu wadda za ta gabatar mana da dahuwar malku. Za muku da fuwar malku yadda ake gyaran malku. To malkun wanne da wanne? to malku iri-iri ne akwai malku na dabobi akwai malku na manyan bisa in ce na irin na shanu duka akwai su yanzu kamar na koma bangaren kananan busashe irin nasu rago tumkiya awaki duka da sauransu wannan kananan dabbobi su wannan aka samu kawunan za a kai su ne a babbake su a makera in aka babbake su suka babbaku za a zo a samu a sa su a cikin ruwa sai a zuba musu kanwa a cikin ruwan nan su samu dan mintuna kalilan sa'annan duka sun saka kana sa jiriki kana wanki ya zaka gani jawur yawon ku baki ɗaya fefes sai ka nemo yan wuka ka sa bakin duka gangare ka wanke ko ina cikin kunnen ka lalle ka duka kudda ka wanke sai a daure idan aka daure idan kana bukata za ka iya sassara shi tun a ɗanye za ka sassara shi don saboda an ka sassara shi a ɗanyen ya fi daɗi ko da an dafa shi za a iya sama kowa daban-daban za a iya raba kai gida hudu ko a raba kai gida uku wajen sarawa tana ɗanyi idan aka sara shin ma ya fi wankuwa saboda za ka iya wanki duk ko ina ka da kwakwalwar daban sai ka wanki duka cikin kokon kwakwallukan ka wanki kasan eh, harshe ka daga ka kankare shi da wuka kan darshin na harshe duka kankare kowanne duka hudu dauda sassan sai ka sa cikin tukunya idan ka sa cikin tukunya za ka sa ruwa sai ka ɗora shi ta murhu idan ka ɗora murhu sai ka komo shari guda ka ɗauki albasar ka ka yanka ta mai dama idan ka yanka albasa mai dama ka wanke ta za ka zuba a cikin ana sa albasa da yawa hmm. musamman shi mulku da iya bukatar albasa ta farnuwa da kanya shi albasa nan da dama ka sa ta za ka komo ka ɗauko kuma ta farnuwa ka daka ta ka dake ta da ɗan masoro da citta da kayan yaji masu kamshi dai kayan yajin ka mai kyau wanda ya kasance cewa akwai musoro a cikin shi akwai citta a cikin shi da kushe miya a cikin kayan yajin da musu tafarnuwa in ka dake zaka ka zuba su a cikin wannan nama za ka zo ka dan gyara tumatir danye mai kyau wanda ya sha burkin nan ka duba ka gambe da tsutsa ka wanke za ka ka sa shi cikin wannan tukunyar nama za ka koma ka ɗauko ɗan eh, abin da ka san kana amfani da shi kana amfani da irin su dan fabron akwai irin dan ganye-ganye na dan da sidiran nan da ake a eh, za ka yi ɗauko su ma wannan ka gyara su za ka dake su shakaf da fabron ɗin nan ka dake a tafirno ka dake a tarukunka ka zuba su wannan duka wannan ko da ma baka dora tukunya ba ko a ƙasa ne za ka iya zama duka ka haɗa wannan kayan duka a cikin tukunya tukwana sai ka dora shi duka ka dora shi saman wuta idan ka zuba su za ka yi ta ba shi wuta wuta ba mai yawa ba eh, madaidaiciya musamman ma wutar da aka yi so a dahuwar mulku ya kasance cewa iccen ma ba bushasshiyarsu ba wanda yake da dan danyi danyi daka in kuma da danyi daka a ce yana da gawayi saboda dawwar malku ba wuta bace ba wutar shi musu musu ne ke tahiya shi ne yake sa shi zai da huye tabshi kuma ɗanɗanan shi hoto tunda dan ruwa ake zubawa ruwa ake zubawa hmm. idan ka dafa malku da wuta da yawa ka ce ya dahu to babu dandano sai muddin ka biyo shi ta kasan nan wuta tana bin shi a hankali yana ratsa shi wannan a sa'an da yake ratsa shi nan akwai abubuwa zai rika sauka daga jikin shi kasancewa in ka gani mulku yana don koto wannan shi ne kasance cewa ya dahu ɗanɗanan shi ya hoto amma don ka ci mulku ka ga hannun ma bai bi don gaskiya ka dai ci nama amma ba ɗanɗano abubuwan shi su hoto ba za ka ɗauko ɗan ramaji ka ɗan sa mishi ɗan gishiri ka ɗan ka sa mishi sai ka ɗauko ɗan ƙulƙule ka ɗan zuba eh da tasai sai ka zuba idan kuma baka tumatir ɗanye za ka ɗauka busassan tumatir kamar a ce kauɗa za ka zuba shi wannan in dai ka hada wannan dira Allah zai da in yi da limbus za ka iya sauya shi a cikin tasa idan ka sauya shi zai iya baka damar ka ci shi da masa ma'ana waina ko ka ci shi da biredi ko ka ci shi da fanke ko ka ci shi da tsala duk wannan abubuwa ne wanda ya kasance cewa mulku yana daukan su musamman ma waina masa idan ka ci wannan to gaskiya wannan yana ganin kawai kai lahiya lokaci wannan shine a takaice da mulku na ƙananan busashe. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyarmu tabar abari da wadda ta daidaita mana sauti juli Lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da shirin was I so ready?